assalamu alaikum wa rahmatullahi da barka da warhaka wannan imaji alhamdulillah kamar yadda kuke gani shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya isa birnin gaya nile ya sauka birnin gaya kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan imaji ya samu kyaukyawan tarbe daga al'umma yankin gaya da hukumomi na bariki da na gargajiya lalle wannan imaji kai tsaye kenan daga department in gaya a cikin jihar Dutse. kamar yadda kuke gani za mu ci gaba da kawo muku dukkan irin abubuwan da ke faruwa da abubuwan da ke zuwa kan zo cikin wannan ziyara mai albarka ta shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammad bazuma a cikin yankin gaya da ke cikin jihar doso wannan bidiyo eh, asibitin gundumar gaya ne insha Allah kuma zai ziyarci wannan asibitin gundumar gaya asibitin da aka gina asibitin da aka wadata da kayan aiki na zamani an gina wannan asibiti ne a kan faɗin hekta biyu sakamakon kyaukyawar haɗin gwiwa da abokan hudun jamhuriyar niger tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar belgium enavel wannan asibitin yana karɓar marasa lafiya daga cikin sashen gundumar gaya ma'ana daga cikin gaya da kewayen gaya har ma wasu daga kasashe makwabta kamar jamhuriyar benin da najeriya wanda ke kan iyaka da gundumar gaya suna zuwa suna cin amfanin wannan asibitin shugaban kasa shugaban jamhuriya insha allahu zai ziyarci wannan asibitin da aka wadata da kayan aiki ingantattu wadda aka gina ta ta zamani kuma aka wadatar da ita da ingantattun kayan aiki wannan imaji daga kasar caji kenan kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin wannan imaji inda aka naɗa Muhammad Idris Debi a matsayin sabon shugaban gwamnatin roƙon ƙwarya a caji An samu halartar shugabannin ƙasashen Afirka da dama sun halarci wannan biki, daga cikinsu har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, har da Firaminista Uhumudu Muhammadu na jamhuriyar Nijar da sauran wakilai na ƙasashe daban-daban da suka halarci bikin. Daga yanzu dai janar Muhammadu Idris Debi zai shafe shekaru biyu akan karagar mulki a matsayin shugaban ƙasa na riƙon ƙwarya kana kuma zai iya tsayawa takara a babban zaben da za a fafata a nan da shekara biyu zai iya tsayawa takara lalle a zaben da za a yi a nan da wasu shekaru biyu masu zuwa lalle yanzu an gabatar da shi a matsayin shugaban mulkin riƙon ƙwarya na ƙasar ta caji inda zai kwashe kusan shekaru biyu cir yana mulki sannan kuma zai iya tsayawa takara idan yana buƙata. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh